Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga sharar fage daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba buhari ya bada umarnin damƙe tsohon mai bada shawara kan tsaro sambo da suki da sauran waɗanda ake zargi da badakalar biliyoyin naira da dala da sunan sayo makamai daga 2007 zuwa yanzu bangaren karar zaɓe babbar kotun tarayya ta sallami karar injiniya mustapha dan mai hajja da ya shigar yana kalubalantar gwamna gaidan da rantsa sau uku kin ba shi damar takara a apc da mallakar takardar kammala firamare ta boge bukar mustapha shine kwamishinan shari'a na yobe da yake cewa ba a yi kaza ba kotu ta ce shi ne bai yi kaza din ba maganarsa kotu ta tara watsa mukarrabin dan Mai hajjar Muhammad Gaskanta ya ce za su ɗaukaka ƙara. A shirye muke za mu kai shi duk inda ya kamata mu kai shi domin mu kwato wa al'umman jihar Yobe hakkinsu. Ko da ta kama mu je kotun koli ne akan wani al'amari a shirye muke mu je mu kotun koli don mu karɓo musu hakkinsu. Yayin da shugaba Buhari ya Allah wadai da 'yan Boko Haram don sabbin hare-hare da gargaɗin za su ɗanɗana kudarsu. Ita ko hukumar alazai ta ba bada alƙalumar marigaya a tafiya jifar shedan 274 za a tafi da samfurin jinin 'yan uwan marigayan Riyadh don gano kaburburan 'yan uwansu. Nasiru da Malika kamar Amurka daga Abuja, Najeriya. voice Haka fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Yau zauren zai kammala zamansa da wasu ƙwararrun da suka ziyarci ofis ɗinmu da ke nan Washington. Don haka, sati mai zuwa zauren zai koma Baucin Yakuba inda ake tattaunawa tsakanin Fulani da Sayawa. Kamar yadda kuka sani, malaman da aka yi zaman da su a nan Washington su ne Farfesa Usman Bugaje masani a fannin kimiyyar siyasa da zamantakewa a Najeriya, da Dr. Usman Ɗanlami Muhammad na cibiyar nazarin harkokin majalisun dokoki a Afirka da ke Abuja, Najeriya, da kuma Mr. Shamaki Peter Gat na ƙungiyar tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya NSRP a takaice da ke Jos Najeriya. yau za mu ɗora ne da komawa ga Profesa Usman Bugaji. Profesa ana batun ba da wa'adi na kawar da Boko Haram a Najeriya. wasu na ganin abu ne mai yiwuwa wasu na ganin kai an ci da zari shin kana ganin me zai faru dangane da wannan wa'adin to ni masu ba da wa'adi su suka san abin da ke gaban gabansu da yaƙi ne wanda yake in baka cikin sa hmm. sai dai ka karanta a jarida kuma ni ba soja bane ba hmm. ban yi aiki irin nasu ba hmm. ko na tsaron ƙasa saboda haka na ɗauka su da suka ba da wa'adi suna da abin da suka taka amma ni shi aikin soja ba zai iya kawo ƙarshen wannan al'amarin ba oh. abin da zai kawo ƙarshen wannan al'amarin shine bayar da wa matasa ilimi sahihi wanda zai shiryar da su akan abin da yake daidai hmm. kuma samu musu aikin yi oh. wannan shine maganin boko haram na yadda harkar soja za ta rage wasu abubuwa za ta tsaida kashe-kashen da ake yi za ta tsaida amma na tsaidawa ne na ɗan lokaci ya kamata hankalin gwamnati ya dawo duk da ana wancan yakin a kan ya za a ba su ilimi sahihi hatta fahimtar tasu ta addinin su da suke mm. kirarin a kan sani suke wannan abun mm. to a gyara musu ita mm. ya kuma za a ba su aikin yi to ni ban ga abin da gwamnati ke ba a kan wannan bangare in ma tana yi to ba mu sani ba to dr suman kaji abin da profesa ya ce ya ce kamata yi a wayarwa matasa kai a ilimantar da su ya fi a ce za a yaƙi in aka hakan da ike da matasa ake amfani to za su barata da abin da ya shafi boko haram amma ka ji an ce ayi in ka ga gudu wai sa gudu ne bai zo ba mm. baka ganin idan aka yi fuskanci abin da karfin soji boko haram za su ji tsoro kowa zai san ta kanshi eto eh yadda professor ya faɗa haka ne yake wato da wahala a ce karfin soja zai yi karfa karfa kuma ya kawo wani uh, tasiri akan ƙarshen yan boko haram wajibi ne kasancewa wa'inda ma suka wahala a mm. hannun 'yan boko haram din mm. suna neman ɗauki ba irin na ƙarfi ba a irin na tallafi mm. tallafin nan kuma ba wai kawai na kuɗi ba a'a na nuna musu ma ana son su yanzu haka makarantunsu duk an kace-kace da su a wa'innan a oh. yobe a borno a adamawa da, da sauransu oh. to yaya za a yi a farfado da wa'innan makarantun sannan suwa za su riƙe marayun da aka bar su kara zube oh. sannan sun ga jini sun ga kashe-kashe sun ga yanke-yanke na ɗan adam fa ba wai na dabbobi ba to hankalinsu ma ya tashi yaushe ne za a zauna a tabbatar da cewa an tara ƙarfi da ƙarfe an natsu an taso da su oh. ɗaya fa kenan na biyu ga tattalin arzikin arewa oh. an kace-kace da shi oh, inda zaman lafiya muke cikin 'yan shekarun nan tun 2009 da aka fara wannan masifa waya Allah tattalin arzikin arewa da ya ci gaba fiye da yadda kake zato shi ma an mai ɗaiɗai wannan ma wajibi ne a ce an taso da shi sannan ga shawarwari da za a baiwa matasa yanzu wanda sun bar ilimi sun kama shan kwaya mm. da lalaci mm. da hauka kuma ba su da tarbiyya a gidajensu da na iyayensu mm. wa'innan kaɗai abubuwan guda uku da na gaya maka matsala ne wanda ba ƙarfi ne zai kawo maslaha a kai ba wato tunani ne da masu ilimi da wanda suka san ainihin abin su zauna su gyara sai kuma gwamnati ta nema wa'innan masu ilimin kuma sai gwamnati ta yi da gaske kafin a samu farfadowan wannan wuri saboda karfin soja mm. bangare ɗaya ne kacal mm. a cikin abubuwan ayyuka da ke gaban gwamnati Allah to malam shamaki kaji abin da farfesa da doktor suka ce dangane da mafita game da boko haram da sauran tashe tashin hankula baka ganin idan aka yi amfani da karfin soja waye bai san soja ba kowa ya san eh, soja in aka yi amfani da karfin soja kowa zai san cewa wannan fa abun fa da gaske ne zai daina shiga kungiyar boko haram ko wata kungiya haka ta tada hankali kana ganin dole sai an yi amfani da ilmantarwa wanda ba sai matashi ya kai kanshi ba ya ilmantu kana ganin abin da suka ce daidai ne koko dai kungiya gaskiya abin da suka ce daidai ne rashin ilimin ne da karatu ya kai mu inda muke yanzu da sojoji ko soja yana da karfin gyara da mm. na daina faɗan nan kusan kullum ana kashe kuɗi idan a sayi kayan yaki mm. kusan kullum ana recruiting kuma ana nan ana faɗa ma har yanzu ba a samu sauki ba mm. saukin nan ba karfi bane da ya kawo muna eh ni na yarda sojojin su ci gaba da nasu aikin mm. amma dole ne a yi abin da bature yake kira short to diplomacy wato a sanya ne da a samu matasa key actors inda suke da wannan damuwa a zauna da su don a samu a gane mene kamata mu kamar shi inda doctor ya faɗa tattalin arzikin arewa gaba ɗaya ya rube ba abin da yake tafiya daidai to in ba an samu an yi wannan gyaran ba hmm. nan da shekara biyar zuwa goma ba karamin damuwa da a samu arewa ba hmm. yanzu haka ka san ba amfanin gona hmm. ba wai ana samun cin gaba ko ta wani fanni da muka sani ba so dole ne a zo a samu a zauna a yi gyaran nan to mun gode sosai a idan mun koma wajen profesa za mu so ya dan yi jawabi ko ko a ji takaitaccen sakonsa ga 'yan najeriya to ni sakona akan wannan al'amura babban sako shine a gwamnatin muhammadu buhari mm. a shugaban kasa ya kamata ya sani kuma allah ya sa yana ji mm. wahalar da waɗanda suka zaɓe shi suke cikinta mm. ta wuce wahalar da ya same su a mm. lokacin da suka zagaya suna neman ƙuri'ar jama'a mm. yau ɗinnan nan ana cikin hali ina faɗa masa haka ne don ina gudun fadawa mm. da masu son su burge ko kuma su yi wani abu ba za su gaya mashi gaskiya ba jama'an nan suna cikin wahala ya kamata a yi wani abu da hanzari wanda zai taimaka ya kawo ɗauki ga rashin abinci da rashin aikin yi da rashin abubuwa na rayuwa abun ya wuce duk inda yake tsammani mu da muke shiga cikin jama'an da kullum ake zuwa wajen mu hmm. mutumin da kasancewa ga sana'a yana yi ba wai bai da sana'a ba hmm. yana da gidansa yana da sana'a amma babu ma wanda zai zo hatta sana'a ta sai da magunguna hmm. ba wai na kan titi ba ƙwararru akan aikin wanda suke da lasisi na yin aikin suna zaune ɗin ba mai zuwa in mutane sun zo sai dai su roƙa wannan yana nuna jama'a suna cikin hali don Allah don annabi kada ya saurari masu burge shi ko su mm. ce mashi gwamnati shi mm. Mm. tana yin abubuwa an muna cikin haɗari da yawa ya tashi tsaye ya jawo kan gwamnoni ya san yadda za a haɗu a kawo ɗauke ga irin wahalar da talakan ƙasar na yake ciki to mun gode farfesa allah sa gwamnati ta ji ah, a dr usman yan najeriya za su so su ji takaitaccen jawabin ka gare su to a yi haguri bayan uh, professor di ya faɗi wannan magana ni me zan ce 'yan najeriya da wajibi ne su ƙara haƙuri hmm. sannan kuma da inda suka ga an masu abu ba daidai ba su hmm. nemi haƙƙinsu hmm. daga wa daga 'yan majalisunsu daga sanatocinsu sannan daga 'yan majalisun jiha da gwamnoninsu kada talaka ya zauna a murƙushe shi a danne shi ya ce wai mai ƙarfi ne Allah ya isa zaman dankali ne babba akan karami mm. eh, Kada ya yi haka yanzu dole kan shi ya waye mm. daga wannan zaɓe da ya je mm. ya miƙa wuyan shi ya ba da kanshi wasunsu suka mutu don ma murna wasu masu kamace to ya dace a ce sun fito mm. sun kara wannan yanci mm. da suka sa mm. duk wanda ya musu ba daidai ba su fito su kalubalance su ce ba daidai ba ne su ce kuma da yaddan su aka yi sannan kuma zaɓe mai zuwa in ya zo kada su yadda wani ya ɗauki fastan shi ya kara da fastan wani kamar yadda muka gani kowa ya yi ta kan shi halin shi ta fishe shi haka doctor to a shamaki a hmm. matsayinka na matashi ka ji abin da dai uh, da doctor suka ce game da jawabin da suka yi wa gwamnati da 'yan najeriya me za ka dora kai? eh to abin da zan kara shi shine a ci gaba da addu'a kuma a ci gaba da hakuri hmm. kar matasa su yadda wani ya mai da su 'yan tasha kar matasa su ɗauki shaye-shaye da harkan kin karatu da harkan jin maganan iyayen gari su sa a kai kuma fatanmu ne cewa shugaban kasa zai ji kukan 'yan najeriya kuma ya ji kukan matasa su professor nan da iyaye na ne su sun riga sun gan duniya kuma sun san tafiya mu ma muna so mu kai inda suka kai mu ma mu ba da namu taimakon dan najeriya ya ci gaba so fatanmu ne cewa duk abin da matasa ya kamata su idan a samu kwanciyar hankali a samu cin gaba a samu haɗin kai a najeriya dami kar mu bar babbancin addini ko kabilanci ko kuma a kai dan gidan talaka ne ko mai kuɗi ya hana mu ba da namu gudumawan ku taimakon mu don a samu a ci gaba da inda najeriya ya kamata ya kai mu a dinga bai da abubuwa da ya taimaka wa matasa kar a dinga bai da su kekunan na pep kawai bai kawai kekunan na pep ma yana jawo mutuwa ya kamata a duba a gani mene da ba matashi da ya taimaka mishi ya taimaka yan uwansa to ba abun da zai taimaka muna najeriya kamar a yi noma ko kuma a yi gona da kyau da amfanin gona don wannan mai da muke kokuwa a kai za a iya tashi gobe a samu ya kare su wannan kano pyramid inda muka sani da su tattalin arzikinmu da aka sani a arewa muna fata cewa gwamnatin arewa za su iya zama tare a yi hanansin ɗinsa don a samu ya yi benefitin wa, wa dukkanmu don mu samu cin gaba to mun gode sosai da shawarwari da kuma wasu fashin baki da kuka yi ma 'yan najeriya da gwamnatin najeriya Lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa inda zauren zai koma Baucin Yakuba a Najeriya. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi cancanta ta kubutar da arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Sheikh Hallur Abdullahi Maraya. wanda kan gabatar da tafsiri a Kaduna, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa da rabaran Dr. Shu'aibu Bel da ƙungiyar Kiristan Najeriya kan ga Sheikh Maraya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه جميعا حق قدر العظيم babban abin da zan yi kira shine cewa babu yadda za a fita daga cikin wannan hali sai an samu kyakkyawan shugabanci to alhamdulillah najeriya yanzu ta samu wani shugaba wanda ake mai zaton cewa yana da gaskiya yana da adalci kuma alhamdulillah mutum yankin nan ne na arewa sannan majalisar ƙasa wadda an haɗa gaba ɗaya za a ga cewa duk 'yan arewa ne suka fi yawa kuma a ciki to saboda haka muna kira ga wayannan 'yan majalisa ta ƙasa da su ne suka fi yawa 'yan arewa sannan kuma ga shugaban ƙasa ɗan arewa da su tuna da wannan yanki su duk abin da za su iya yi domin su ga cewa yankin nan na arewa martaba shi ta dawo babban abin da za su yi shine nuna adalci tsakanin mutanen ƙasa baki ɗaya ba tare da nuna bambancin addini kabila su ji tsoron allah rantsuwar da suka yi cewa za su rike amana ƙasa su yi wannan zai jawo alheri ga yankin da suka fito wato yankin arewa sannan alhamdulahi abin da aka daɗe ana jira na samun majalisar ƙasa a najeriya ya samu wato majalisar ministoci inda bayan kwana 166 da rantsar da shi shugaba mai cikakken iko wato muhammadu buhari allah subhanahu wataala ya ba shi ikon rantsar da ministoci wanda sun riga sun fara ayyuka to muna fata su ma wa'annan ministoci su bayar da gudunmuwarsu wajen ci gaban ƙasa kuma musamman wannan yanki na arewa domin shi ma ka duba za ka ga cewa ministocin su talatin da shida mutanen arewa sun fi yawa a ciki su goma sha tara ba wai muna cewa su nuna bambanci su fifita yankin arewa akan a'a su yi adalci yin adalcin da za su yi zai haifar da wani dan itace na alherin da zai amfanar da yankin da suka fito wato shine yankin arewa sannan su ma sauran ministocin wanda ba na arewan ba su duba su ga cewa wannan yanki ya fi yawan al'umma sannan kuma ga wani irin arziki da Allah subhanahu wa ta'ala mai ne na arzikin ƙasa ta noma wanda kowa ya sani yau ba Najeriya kawai ba duk ƙasashen da yake sun ta'allaka da arzikin man fetur ne wajen hanyar samun kuɗin shigansu to suna cikin wani hali na lahaula saboda farashin man fetur ya faɗi a kasuwar man fetur ta duniya saboda haka babban abin da ya kamata a yi shi ne. musamman na ga cewa wanda aka ba shi minista na aikin gona mutumin arewa ne kuma dattijo wanda ya san abin da yake yi saboda haka ya haɗu da gwamnonin arewa goma sha tara nan a ga cewa an farfado da darajar noma a yankin arewa to wannan zai samar da abinci ba wai ga yankin arewa ma kawai ba a ga kasar najeriya baki ɗayanta mu daina amfani da kudaden ajiyar mu na ƙasar waje wajen shigo da abinci domin abin mamaki shine zaka ga duk shekara najeriya takan kashe fiye da dala biliyan ashirin wajen shigo da alhalin gata da ƙasar noma fiye da kashi saba'in da ɗaya na faɗin kasar ta ana iya nomawa amma kuma abin takaici shine cewa najeriya tana shigo da abinci daga ƙasashen da allah bai musu irin wannan arziki na na taba wato na kasar noma din. Shi ma rabaran yal ya ce a fi gudu tare don a tsira tare. A masu sauraron gidan rediyo na muryar Amurka a sashen Hausa musamman jama'ar mu mutanen Najeriya ina mana barka da wannan lokaci na dimokuraɗiyya wadda a sabon gwamnati muka sami kanmu a ciki tun daga ranar ashirin da tara ga watan biyar alif dubu biyu da goma sha biyar a ciki wadda muka sami tarihi babba jam'iyya da ke adawa ta kada jam'iyyar da ke kan mulki wannan sau ɗaya cikin tarihi ana samunsa da wuya wadda ke kan mulki ma bai ja ba ya karba ya rungumi kadarar allah ya kuma yarda cewa Allah ke ba da mulki shi kuma yake karba muna farin ciki da wannan domin ya taimaka kwarai wajen kwantar da tazoma. yayin da waɗansu da a tuntuni suna shirye ne kawai a yi faɗa a yi yaƙi a kakkashe juna Allah ya takaita ba abin da mai so da a yi faɗan ma bai sami hanyar da za a yi faɗa ba mai so wanda dama yake so da a tada faɗan wanda zai yi faɗa saboda shi kuma shi ma bai samu ba babban al'amari ne a gare mu da mu ce mu Allah mun gode sosai sani mu ne da cewa an ɗauki lokaci tamkar lokacin da ah, ba a samo ministoci kai tsaye a lokaci guda ba domin ciyar da kaza gaba amma jira din ma ya zama mana da taimako domin ya sa tsare-tsaren abubuwan da gwamnatin mai ci yanzu ke so yi ta ci gaba da yin ta ta kuma tabbatar da cewa an yi adalci wa kowa da kowa amma babban kira abinda za mu yi sosai wa shugabanninmu a ƙasa shine a tabbatar an aiwatar da adalci dama abin da ke kawo tashin hankali ko hutuma iri daban-daban shine idan ba adalci a wata bangare guda ba to babban abin bakin zuciya shine ba za mu ji dari ba idan akwai rashin adalci a cikin gwamnati maganar Allah ta sashin misalai a sura 29 aya 28 yana yin bayani sosai game da cewa idan al'umma suke samun shugabanni masu adalci za su yi ta kumari suna farin ciki suna murna suna tsalle amma lokacin da masu mugunta ke yin mulki jama'a suna gudu suna ɓuya. to yanzu dai mun gode wa Allah an kawo baba Buhari ya hau kan mulki ba abin da yake so shine a yi adalci a yaƙi cin hanci rashawa a tabbatar cewa akwai tsaro ingantacciya a tabbatar kuma akwai tattalin arziki da ta a inganta a cikin ƙasar mu Najeriya duk waɗannan sakamakon rashin adalci ya sa aka sami cin hanci da rashawa rashin adalci ya kawo kowa yana yayi arziki dare guda kowa kuma yana so ya yi ta tada hankali saboda haka babban abin da ke akwai shi ne yanzu dai da shugaban kasa mai ci da mataimakinsa da makarabansu a majalisan dattawa da na wakilai da kuma ministocin nan da yanzu aka yi su su tabbatar jama'a a ƙasa sun sami abin da shi ne ya sa aka zaɓe su akan mulki waɗansu ma jirgin ruwan buhari ne ya kai su akan mulki su ba don ana son su bane ba lallai muna so su tabbatar an yi adalci jalla allazi wahidu mana guda sai jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana.